ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi hau shi ɗare ɗan. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan la'asariya ta yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, kamar yadda muke a nan gundumar kwalambiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. Masu sauraro insha Allahu a wannan makon za mu ɗaura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata idan har ba ku manta ba muna bibiyar halin da ake ciki a jihohin arewacin Najeriya inda ake ƙara jefa iyaye ɗalibai har ma da malamai cikin halin ɗarɗar a fannin ilimi sanadiyar ayyukan 'yan ta'adda. matsalar da ake fuskanta ta bangaren tsaro a harkar ilimi na iya kawo tasgaro ga harkar ilimi a jiharsa ta kaduna ai ruwan da ya shi ne ruwa mu tun an sace mana ɗalibai a makarantar afaka kuma muna da labarin duk mun san abin da ke faruwa a birnin gwari da waɗansu makarantunmu da ke cikun da ke kajuru da ke kagarko mu mun san abin da muke ciki kuma duk da aka sace ko idan aka sace kwaya ɗaya a jihar kaduna muna cikin wato jimami muna cikin tashin hankali tare da iyayensu mu a wurinmu ko kwaɗe ne ya isa mu ɗauki dukkan matakan da muka ɗauka ran mutum ɗaya a wurinmu yana da muhimmanci a wurinmu ba za mu yi wasa da shi ba sanin cewa duran da aka ce an ɗauke yaro ɗaya to makaranta gaba ɗaya harka karatu ya lalace a makarantar malamai ba su samu kwanciyar hankali ba ɗalibai ba su samu kwanciyar hankali ba saboda haka nan kuma karatu ba zai gudana ba na yadda kwarai da gaske cewa dama mu arewacin najeriya mu ne yan mi'ara koma baya waɗanda ko da za a sami mu a sahun baya ne a cikin harkar ilimi kuma wannan halin da aka shiga ba shakka ya kawo tasgaro ga ilimin ɗaliban musamman 'ya'ya mata don waɗansu ɗaliban tun da ma aka yi kururuwar matsalar eh, cutar covid-19 waɗansu tun suka makaranta su ma ba su dawo ba har yanzu to bari kuma da aka ce an samu matsalar tsaro ko da sanda muke tsara ɗalibai a tsangayu daban-daban domin su zo su yi jarabawa akwai mutanen da suka ce yayansu ba za su je bariki dan su jarrabawa ba in ba za a iya kawo musu tsaro a cikin garuruwan su ba ba za su zo ba wannan kin ga uh, wani abu ne na ci baya a uh, yan waɗanda ba su dawo ba muna fatan a yi amfani da shugabannin al'umma malaman addini sarakai hakimai don a yi magana da iyayensu da makaranta don uh, idan ba haka ba alƙalamin da ake bamu bayani cewa muna da ɗalibai ko kuma yara matasa wanda ya kamata a ce suna makaranta sama da dubu uku da sittin wanda suke garin a titi wanda ba sa zuwa makaranta to idan wani ka kalli wannan yanayi na rashin tsaro sai ga cewa to alƙalamin tashi za su yi tsari sama maimakon su ragu amma muna yin duk abin da yake yiwuwa gare mu wajen rage wannan alƙalamin da jan hankalin ɗalibai da jan hankalin iyaye su mai da hankali kan haka ilimin kuma su koma karatun ko dai a makaranta ɗin ko kuma a cikin gidajensu tare taimakon na'urori da kuma harkar karatu hanyar yanar gizo. shi ma takwarar nasa na jihar katsina ya bayyana nasa fargaban tare da nuni da cewa suna ɗaukan matakai na tsaro fadin jihar Katsina baki ɗaya tun lokacin da wannan maganar tsaro a Disamba 2020 ta farma jihar Katsina inda aka saci 'yan makaranta kamar ɗari uku da wajen arba'in da uku a kankara. Allah ya taimaka wajen na aka kubutar da su. Gwamnatin jihar Katsina ta ɗauki matakai ingantattu domin iyayen su tabbatar cewa gwamnati ta ɗauki matakai domin a rage tsoratar da yara zuwa makarantu. Misali kowace makaranta ta kwa rana wanda ita ce aka yi jin tsoron za a tadda yara killace an kai jami'an tsaro wadatattu waɗanda za su kai ɗauki ko kuma za su hana wani ya shiga cikin makarantar ya yi barazanar tsaro. Iyayen yara tare da hakimai da manyan garuruwan mu sun ɗauki matakai na ƙara waɗannan makarantu 'yan bijilanti domin a inganta tsaro. Wannan an ɗauki matakai na inganta wurin kwanan yara da kuma bangayen da suka kewaye makarantun kwanai an kara musu tsawo an sa masu waya a sama an sa security light na ƙarshen rana cikin makarantun an yi hukumomi waɗanda jami'an tsaron nan da sauran 'yan sintiri za su iya duba su gano abin da zai iya kama makaranta a farmaki. Ban abin da aka ɗauka wanda muka ga duk ya fi duka shine ana yin addu'o'i na musamman bangare na tsaro bangare ne mai ma'anoni da yawa. In ka ce siyasa baka rasa dalili, in ka ce lalacewa al'umma baka rasa dalilin da zaka faɗa, in ka ce magana ce ta neman kuɗi da barayin nan baka rasa abin da zaka faɗa. Domin dalili mutane da yawa iri-iri an same su cikin wannan sabgai an samu bata gari an samu matasa 'yan kwaya an samu barayi an samu 'yan siyasa ciki an samu ma'aikatan gwamnati ciki a wurare an samu masu addini ciki a wurare an samu magabata ciki so kowane bangare ka dauko na tsaron nan na najeriya yana da ɗan abin da za ka iya faɗi saboda an samu irin wannan abun a cikin waɗannan barayi ko kuma waɗannan kidnappers ko kuma waɗannan bandit so duk bayanin da za ka iya faɗa ko kuma za ka iya danganta wannan matsalolin da ke faruwa tun da an samu ɗaya biyu to kana iya bada misali cewa da kwai irin wannan a cikin wannan matsalar ta tsaro da ta addabi bangaren arewa to haka kuma ba ka rasa 'yan siyasa ciki Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu na wannan makon, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Godiya ta musamman ga ilahirin abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, sai wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington. gundumar Kolambiya, bissalam Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan, to shi mara ilimin fa ko hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutum.